بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبن دي هذا أموانا شيني وليمة na murna na samun karuwa da dan uwa malam umar yayi na samun wato ya muna roƙon ubangi subhanahu ta'ala ya raya ta rayuwa irin na addinin musulunci kuma Allah albarkace ta Allah ya sa ta zama mai amfanin iyaye ne da kanta ah, ubangiji subhanahu ta'ala ya yi wa yan adam baiwa daga cikin baiwan da aka yi wa mutum wanda ta fi kowace tsada wato shine ɗa wanda ba a sai da shi a kasuwa wani abu na rayuwa in gida ne in mota ne in sutura ne abinci za ka je ka saya a kasuwa amma ɗa kuma ba za ka iya zuwa kasuwa ka saye shi ba kuma ko da ka sayo dai ka san ba ɗanka ba ne idan mutum je sai bawa ko ya sayo ɗa wanda za a mai da shi bawa amma dai ba ɗansa ba ne kuma ba za ka je a ranka cewa ɗanka ba ne saboda haka kenan mafi tsadan abin da mutum zai mallaka a rayuwarsa shine da shine agala ma yamliku wato mafi tsadan abun da mutum zai mallaka shine da shi yasa zaka ga wani yana ainihin da wadata yana da mulki amma kasancewa ba ya haihuwa wa namun sai dinga damunsa a rayuwarsa ina ma a ce dai samu da zaka ka ga mai wadata ne ya tafi kasashe da yawa domin a je a gwada shi da shi da matarsa ko Allah zai sa su haifu wasu dai su yi ta yi kuma abun ya gagara haifuwan ba za ta samu ba wasu kuma a dace su samu haifuwa wannan duka yana nuna mana mahimmancin ɗa da kasancewansa abu ne mai tsada wanda ba a sai da shi a kasuwa baiwa ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake yi wa bayansa da shi asalin halittan ɗa ko halittan ɗan adam wato shine annabi adam alaihi salatu wassalam ubangiji ta'ala ya halicci annabi adam shine wato mutum na farko Allah ta'ala ya hada yumbu da ruwa wato ƙasa da tabo da ruwa ya hada sai ya kaddara halittar annabi adam alaihi salatu wassalam ya ce wa annabi adam ya zama mutum shikenan ubangiji subhanahu ta'ala. ya yi shi a matsayin mutum kenan inda za ka tambaya menene asalin mutum sai ka ce asalinsa turbaya ne ko asalinsa taɓo ne ko asalinsa yumɓu ne da ruwa Wata duk yadda ka faɗa ɗaya ne ma'ana akwai turbayan akwai taɓon kuma akwai ruwa da shi aka halicci babanmu annabi adam kafin annabi adam babu mutum a bayan duniya kwata-kwata duk da cewa ubangiji ala kafin ya halicci annabi adam ya ce wa mala'iku cewa inni ja'ilun fil ardi